fara kawai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a yau gashi Allah ya cika buri ga dan madara ga kungiya ta Ummu Sabirin wato ambasada Khadija Umar Matu shugabar wannan kungiya ta Ummu Sabirin mai albarka an cika wa dan madara alkawarinsa na kai shi ziyara zuwa Saudi Arabiya domin ya je ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda ya bukata wannan kungiya mai albarka ta ummu sabirin charitable foundation ta mazauna kasar saudiya arabiya da najeriya baki daya sun yi kokari sai ga cewa lalle bari su biya wannan bawa mai albarka mai kaunan manzan allah sallallahu alaihi wasallama domin ya je wannan ziyara ya ga masoyansa nan muhammad sallallahu alaihi wasallama domin ya samu albarkar eh, na albarka to alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi wannan kungiya ummu sabirin mazauna ƙasar saudiya sun cika alkawari da taimakon al'umma ta wannan kungiya ga shi ga fasfot ɗinsa ga bizarsa kamar yadda kuke shahu ga shi kuma ga mu a filin jirgi a cikin bisa na max masha Allah insha Allah rabbi zai tashi a wannan dare na yau ne albarka muna wannan ya fata alkhairi da al'ummar wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi wannan kokarin ina miƙo godiya ta ga kungiyar ummu sabrin condition tun balle ta saudiya ma tun balle ta saudiya Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji ya yalwata yalwata musu arzikin su kamar da suke taimako Allah kai ma ka taimake su dan annabi Muhammad kamar da suka faranta mun zan je in ga annabi Muhammad Allah kuma ka faranta musu a koda su dan annabi eh mana eh mana ina godiya ga mazauna ƙasar Saudiya ummu sabrin ummu sabrin ina godiya da mazauna ƙasar saudiya ina nan zan taho da izinin allah zan zo wajen manzan allah